wannan sirri ne na tsari na gida ana yin layu guda biyar ne za a binne ɗaya gabas da yamma da kudu da arewa tsakiya ma a binne ɗaya an samu guda biyar daidai kenan eh haka ne za a yi maganin tsari ne na gida insha Allah eh, Allah zai kiyaye ka da duk wani irin sharri wanda zai taho alfarmar sai da sarati yanzu na fitar mana da shi don mu amfana shi ma allah sa mu dace kuma allah ya ba mu ikon aikata abu uwa masu albarka sirrin da aka bada a yi ƙoƙari a yi ƙoƙari a dinga jarrabawa eh, jirgi kanshi sai da jarrabawa ne ya tashi eh, to haka ne kowane sirri aka bada kai ƙoƙari ka jarraba muna ba da sirrikan ne don a dinga jarrabawa insha Allah haka kadar yawan gidare azim kuna tare da umar maiduguri a halin yanzu alhamdulillah